Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Biyar da minti talatin studio Kalangu kuke saurare daga nan birnin Yame yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji sakamakon rahoton da kungiyar kasa da kasa ta Chris Group ta yi a kan halin kwanciyar hankali da ya kasance a cikin yankin Tilaberi. A kan bukatar gyaran hanyar tawa agadas arlit rta kenan 'yan farar hulan yankin agadas sun kada kararrawar wato kira ga hukumomin rahoton musamman na yau zai magana ne akan amfanin bada jini Toma da lama sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun na maricen yau ga kuma yadda suka kasance. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Crisis Group a cikin wani rahoton ta na ranar 12 ga watan Juni ta buga ƙararrawar jan hankalin hukumomin Nijar da kuma ba su shawari game da halin da kwanciyar hankali ya kasance a shimfiɗar wato iyakokin Nijar da ƙasar Mali. Asumani Shina, wai me yi zai haka? Wani sabon al'amarin tashin hankali na faruwa a kan iyakar Nijar da Mali kamar yadda ƙungiyar Kiris Group ta ruwaito a cewar kungiyar tashi tashen hankula sun tsananta a yankin karkara da ke iyakar waɗannan ƙasashe guda biyu. tashi tashi hankulan da ke samun tushe daga matsalolin da ke akwai tsakanin al'ummomi na mallakar hilaye da kuma kasawar ƙasashe wajen warware rikice-rikice tsakanin al'ummomi. Kiris Group ta ƙara da cewa zirga-zirgar makamai da hahawar tashin hankali tsakanin al'ummomi abubuwa ne da suka taimakawa 'yan kishin addini wajen samun wurin zama girma a shekarar dubu 2012 sanadiyar rikicin kasar Mali. Domin waskantar wannan lamari, kirjesu Group ta shawarci hukumomin Nijar su kirkiro wata dubara ta siyasa tare da tattaunawa da sasantawa tsakanin al'ummomi da kuma ta yin afuwa ga mutanen da ba su aikata miyagun laifuka ba. Kasashe abokan arziki na yammacin duniya ma ya kamata su karkata ayyukan sojansu a wannan bangare domin biyan bukatun al'ummomi. a gaida Asumana Shina. Ƙasar Birtaniya ta soma kawo wato jirage helikwafta na ɗaukar manyan kaya samfarin shinok a cikin yankin Sahel domin dawa ma sojojin Faransa a kan aikinsu na wato ƙungiyar Barkan kamar yadda harabar hafsan hafsoshin sojan Faransa ya bayyana ranar Alhamis a faɗar kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP cikin Majalisa wato ta ranar sha 14 ga watan Juni. A ranar Laraba ne askarawan Chinook ɗin na Birtaniya rukunin farko ya iso wanda ya jibinci helikwafta uku na ɗaukar manyan kaya wanda za su girkuwa a garin Gawo arewacin ƙasar Mali a cewar kakakin harabar hafsan hafsoshin Faransar Kanal Patrick Stiger. askarawan Biritaniyar sun iso a Yame, helikwafta ɗin za su iso ne daga baya a cewar sa rukunin zai kumshi wato askarawa kimanin ɗari da za su soma gudanar da aikinsu tsakanin watan Juni da watan Ogista. Wasu daga cikin bakin habire da kungiyar OEM ta Agadez ta karba a sansaninta na biyu a wuce yan kwanakin bayan nan ana ganin su cikin garin Agadez suna barace-barace. Azawa Muhammad mai kula da maganar sadarwa ta OEM Agadez ya kawo haske akan wannan lamari ga fasar bayanin nasa. A cikin duka tsawon lokacin ayyukan da muke yi duka bakin haure muna ɗaukar nauyinsu. Ba su da matsala ko ɗaya a fannin lafiyarsu ko abinci. Sai dai abu ɗaya mun yi la'akari waɗannan bakin haure suna shiga cikin gari inda suke barace-barace suna tambayar jama'a kuɗi. Mu ba mu ba su kuɗi amma muna ɗaukar nauyinsu. Saboda idan suka zo a nan cibiyar mu hankalinsu a tashe ke. Matakin da muka ɗauka shine sanarwa jama'a cewa waɗannan bakin haure da suke barace-barace muna ɗaukar nauyinsu. Don haka domin sanarwa al'umma ne na su zama shaida cewa a ɓangaren OEM a matsayin nauyin da aka rataya muna muna tallafawa baƙin hauren. Bar dai mu tsaya a garin na Agadas, farar hula ta yankin Agadas na ƙararruwar sa murya ga mahukuntan yankin akan buƙatar ganin a gagoce a gyara hanyar tawa Agadas arlitwa da ake ce ma RTA kamin safkar da mana. Bari mu saurari rahoton da wakilinmu Anise Karim ya naɗa mana, Asumani Shina, fasara mu ji. Yau sama da shekaru goma kenan da hanyar tawa Arlita ta lalace, masu amfani da hanyar na fatan ganin an gyara ta. Ƙungiyoyin farar hula na jihar Agada sun yi kira ga hukumomi su duba wannan lamari kafin saukar damana da ke iya ƙara janyo matsaloli. Butali Ciwaran shine shugaban ƙungiyar Lanakal mamba a kwamitin zaman lafiya na Agadas. Duka shekara akwai matsalolin ficewar fasinja daga wannan gadar. Duka hanyar ce tsakanin tawa zuwa Arlita. Kowace shekara ana yi mana alkawarin gyara wannan hanyar. A yau muna shekara da goma sha takwas, gwamnati ya kamata ta yi wani abu domin gyara hanyar da kuma gadar wadda take datsa hanyar. Daraktan ma'aikatar gine-gine ta jihar Agadez Wayu Ibrahim ya bayyana cewa gwamnati na ɗaukar matakai domin ganin an soma ayyukan gyaran wannan hanya. Matsalar da aka samu da Areba ne, amma yanzu gwamnati tana iya ƙoƙarin ta na biyar hanyar da ya dace domin fara aikin. A matsayina na daraktan da ke kula da manyan gine-gine na jihar Agadez kuma shugaban wannan proje na gyaran hanyar RTA tawa alit ina tabbatar muku abu kaɗan ne ya rage a soma ayyukan wannan hanya. da Al'ummar Agadez dai ta zira idon ganin an soma ayyukan gyaran hanyar Tawa Arlit da kuma gyaran madatsar ruwan Talwa kafin saukar ruwan sama sosai. Bari mu dawo a nan birnin Yame, mambobin kwamitin sadarwa sai na cikin ɗaukar horo na kwanaki biyu tun safiyar yau a nan birnin Yame. Ma'udin da aka bada ga wannan horo shine tafiyar da tsarin yawaitar abun wato abun da kafofin labaru suke yadawa da batun faɗin ra'ayi komi ake nihi gaba da wannan horo bari mu saurari Dr. Kabiru Sani shugaban hukumar sadarwa CSC Mutar Muhammadu fasara mu Mun yi la'akari tun lokacin da aka ɗora mu, wasu mambobi ba su da sani akan dokokin tafiyar hukumar, kafin zuwan su a wannan matsayi. Don haka ne muka ɗauki aniyar ba su horo na sanin dokokin da suka dace. Menene doka ta gindaya musu a yayin zaɓe da kuma bayan zaɓe, wanda shine ginshiƙin ayyukan hukumar. Saboda wanda bai sa aikin da ya rataya a wuyansa ba, tuni ya samu nakasu akan aikin da aka ɗora masa. Don haka haka ne muka shirya wannan horo kuma wanda muka zaɓa domin bayar da horon shine tsohon shugaban hukumar CSA saboda yana da cikakken sani a fannin dangance da abin da ya gani shi da kansa. Al'ummar musulmi ta ƙasar Nijar jiya Alhamis ta sallace ƙarshen watan Ramadan bayan tsawon wata guda ana kamun baki wace kulawa ce wata wanda ya yi azumi ya kamata ya yi ta fuskar abincin da zai amfani da shi. Dr. Muhammad Mamman Sani kwararre ta wannan fanni ya bada galgadi kamar haka shi Shina ɗauke da fassara. Matakan da ya kamata a ɗauka su ne a guji shan kiba domin kaucewa ilolin da ke tattare da shi. Wannan shine abu na farko. A rika cin abinci kaɗan kaɗan kuma jahi-jahi Abu na biyu a san menene za a ce. A guji shan abubuwa masu gas da waɗanda aka ƙarawa sukari sosai da kuma kayan abinci da ke iya janyo matsalar rashin lafiya kamar masu kitse sosai da masu tashi da muke gani a kasuwanni waɗanda ke iya haddasa cututtuka irin na zuciya da kuma jini. Sa'o'i 24 bayan sallah ce ƙarshen watan Ramadan farashin zabi ya faɗo tibis, hakan ya danganta ne da rashin zubin wato sayan wato zabbin ganin rashin kuɗi da aka fuskanta da kuma shiga karkara da wasu suka yi na sayan zabbin nasu. Adama Dawaki ta firanta da wasu masu saida da zabbi da kaji a kasuwar Yantala ga fasarar abin suke faɗa. Wannan shekara kasuwar da ta kasance mun yi sayarwa a jika biyar, jika hudu, amma yanzu da sallah ta huce muna sayarwa ɗari bakwai jika uku. Abin da ya sanya ba ciniki kuɗi ne babu a cikin ƙasa. Sai ku ga mutumin da yake iya sayan zabi guda ishirin sai ya zo ya ce a sayar mishi da ɗa hudu ɗa biyar ko shida. Kenan ka san akwai matsala. Na fi samun cinikin kaji fiye da zabi. A wannan sallar ba mu caɓa ba saboda da jama'a sun sayo zabi ne daga ƙauyuka. Ba mu sanya tsada ba, jika hudu ɗari tara. A yau in mun samu ɗari bakwai zuwa jika hudu muna amsa, saboda sallah ta huce kar mu yi asara. Aƙalla zabi ɗari shida ne na kawo, gashi yanzu zabi ɗari biyu da hamsin suka rage min. Shekarar bara ta fita bana, a wannan shekara manyan zabi ne ma ba su samu shiga ba. Bari mu isa ƙasar Kurfai, wata tawagar kwamitin kwamitin tattaunawa tsakanin addinai sidir na yankin tilaberi na cikin wani rangadi a filinge alhaji haliru marafa wakilin shabda kanto na kurfai ya bayyana manufar wannan rangadi mu fasara bayanin nasa Sedir kwamiti ne na haɗin gwiwar ƙungiyar addinai. Manyan shugabannin addinai ne suka haɗa kan wuri ɗaya domin su canza yawo na tabbatar da zaman lafiya. Mun zo nan ne filinge domin girka wannan kwamiti na Sedir. Za mu kafa irin wannan kwamiti a cikin gundumomi goma na jihar Tilaberi. Ayaru, Jaguru, Hamdallahi, Balle Yara, Abala, Toro, Isayi, Tamu da kuma Jalajo. Da ita ma kanta filinge domin tabbatar da zaman zaman lafiya. Za mu tallafa wa wannan kwamiti da kayan aiki domin su yi aiki kai tsaye. Akwai kuma wata tawaga da za ta biyo baya domin baiwa waɗannan kwamitoci horo na sanin abin da ya kamata. A wani fanni kuna na motsa jiki wato rana ta biyu ke ga da aka soma gasar kofin ƙwallon kafa ta duniya shekara 2018 a ƙasar Rusiya bayan bikin budawar ajiya tawagar ƙwallo biyu na nafiyar Afirka suka shiga karon gasar 'yan wato farawan na ƙasar Misira da ke cikin rukunin A da tawagar Irigai ta ci da raga ɗaya ba ko ɗaya ragar an sa ta ne a cikin wato ƙarin lokaci mu riƙe kuma da cewar wato shahararren ɗan ƙwallon nan na Misira Muhammadu Salah bai taka leda ba dangance da wato irin raunin da ya samu a lokacin da yake buga kwallo ta kofin League de Champion duk da sunansa na bisa jerin. A cikin rukunin dai Lyon wato na Atlas na kasar Morocco na karawa da 'yan wato Iran tun karfe fudu na marecen nan sa'o'i na yame. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Sama da labayan kuma an sha labaru yanzu ga rahoton na musamman. Ranar da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya na ba da jini a aji na shekara ta takwas jiya Alhamis aka gudanar da shagulgullan ma'udin bana shine ba da jini tamkar wato aiwata zumunci ne. Michel Deji ya firanta da shugaban ma'ajiyar jini ta ƙasa Dr. Saidu Mai Gizo ga fasarar bayanin nasa. S'il n'y a pas de transfusion sanguine, il y a beaucoup de malades en tout cas qui vont mourir par manque de sang. Selon les Idan ba a karin jini, marasa lafiya da yawa za su mutu saboda rashin jini cikin jiki, kamar yadda ka'idodin hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka tanada, sai kashi ɗai zuwa kashi biyu cikin ɗari na al'ummar ƙasa sun ba da jinin su sannan abin zai wadata Ina tsammanin ƙasar Nijar na da yawan al'ummar da ya kai mutum miliyan ashirin. Kenan idan aka ɗauki kashi da cikin ɗari, sai ya kasance aƙalla mutum dubu ɗari biyu sun ba da jini a shekara. A shekarar dubu biyu da goma sha bakwai, alƙalin masu nuna da cewa mutane dubu ɗari ne suka ba da jini kwatankwacin kashi hamsin cikin ɗari kenan kenan saura kashi hamsin kuma kullum buƙatar jini ƙaruwa take yi ƙarin jini abu ne mai mahimmanci matuƙa a harkar kiwon lahiya misali a fannin tiyata ana buƙatar ƙarin jini kamar ga waɗanda suka sami hatsari masu cutar daji ko kansar masu fama da matsananciyar cutar cizon sauro da kuma mata masu cin karo da matsala wajen aihuwa da farko mai bada jini sai ya kasance yana cikin ƙoshin lahiya ya kasance dan shekara sha 18 zuwa 60 idan zai ba da jini a karon farko ana iya ci gaba da bada jinin har a samu shekara 65 macen da ke al'ada ko take bada nono ba ta bada jini in ana buƙatar bada jini akwai cibiyoyi inda ake zuwa a yamai da sauran jihohi kamar zandar agadas tawa da maradi duka ɗaya ne idan kuka zo wurin tarban jama'a za a rubuta sunanku da ku sannan doktor zai muku tambayoyi tambayoyin suna da muhimmanci domin suna ba da damar tantance masu cikakkar lahiya misali idan kuka wa likita kun yi rashin lahiya yau da sati guda ko kuma kwanaki goma a baya sai ya ce muku ku je ku dawo a gaba kuma ana buƙatar mai bada jini ya gayi gaskiya rayuwar marashi lahiya ta dogara da gaskiyar mai bada jini kenan sai ku gayi gaskiya idan kun rishin lahiya ko kuma idan kuna cikin wani hadari kamar haka irin waɗannan mutane ba a karɓar jinin su idan aka fidda jinin ana aika shi a ɗakin bincike sai a yi gwaje-gwaje hukumar lahiya ta majalisar ɗinkin duniya ta umarci a yi gwajin cututtuka hudu sida cutar anta nau'in b wadda akwai allurarta da kuma cutar anta nau'in c wadda ba a samu allurarta ba ta kwana da kuma cutar sifilis wadda ake iya ɗauka ta hanyar jama'i idan kuma ya daidaita sai a kawo jinin inda ake rarraba shi a nan ne asibitoci na gwamnati da masu zaman kansu ke zauwa su karba muna fatan al'umma ta gane kuma ta ba da jini da kuma wangar hoto muka zo karshen labaru da harshen hausa sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku ana ni na ku dan badan da arlit malaman mu ku sallama a futa lafiya